Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta ya ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 27 ga watan Fabrairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wanda ta lashe kuri'ar jihar Neja a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Za kuma ku ji gwamnatin Najeriya ta aika da tallafin dala Amurka miliyan ɗaya ga al'ummar ƙasar Turkiyya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin da ibtila'in girgizar ƙasa ta auku. sannan kuma za mu buɗe layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan zaben da aka gudanar da kuma sakamakon zaben lambar da za ku kira ita ce 202 biyu sifili biyu 205 biyu sifili biyar 2655 biyu shida biyar biyar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni amma kafin nan ga mamu da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Yakin da rashi take yi da Ukraine shine batu da ya mamaye taron hukumar kare haƙƙin bil'adama majalisar ɗinkin duniya da aka buɗe wanda za a kwashe mako biyar da rabi ana yi a Geneva. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da abin da ya kira munanan hare-hare da rasha ta kaddamar akan Ukraine. Yana mai cewa lamarin haifar da lamarin ya haifar da take haƙoƙin bil'adama da dama. Cikin makonnin da za a kwashe ana wannan taro ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a China. Myanmar, Syria, Ethiopia, Sudan ta kudu, Nicaragua, Isra'ila da yankunan Falastinawa. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya ce Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo ƙarshen takaddama da ta kunno kai a tsakaninsu tun bayan ficewar ƙasar ta Birtaniya daga kungiyar ta EU. A cewar Sunak wannan sabuwar matsaya da aka cimma wacce aka wa lakabi da Windsor Framework ta buɗe wani sabon babi a hudar da ke tsakanin Birtaniya da kungiyar ta EU. shugabar kungiyar ta eu ursula von der leyen a nata jawabin ta ce sun amince su cire matakan bincike da ake akan kayayyaki a iyakokin birtaniya da sauran yankin turai ta kara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta dawo da yankunan biyu kan hanya madaidaiciya hukumomi a italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwalensu na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar lahadi akalla sha biyu daga cikin waɗanda suka mutun yara ne ƙanana bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gabar tekun yankin calabria da ke italiya sai dai mutum tamanin sun samu tsira daga hadarin la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu dauki ko kuma sun iya ninkaya bayan da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na italiya wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna wani bangaren jirgin a gabar ruwan garin da ake kira staccato di da sauran baraguzan jirgin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dabin batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin mexico don nuna adawarsu ga wani mataki da hukumomin kasar suka dauka na yin garan bawul ga dokokin zaɓe matakin da suka ce zai haifar da tarnaki ga tsarin demokuraɗiyya masu zanga-zangar waɗanda suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa mana ƙuri'ata. ta a dai makon da ya gabata ne shugaba andres manuel lopez obrado ya ɗauki wannan mataki na sauya dokokin zaben ƙasar matakan da suka hada da rage albashi da kudaden da ake kashe hukumar zaɓe da kuma horo da ake baiwa ma'aikatan hukumar baya ga haka matakin ya hada da rage takunkuman da ake sanyawa duk ɗan takarar da ya ki bayyana kudaden da ya kashe a lokacin yakin neman zaɓe kamfanin twitter ya sallami karin ma'aikata 200 wato kashi goma cikin 100 na ma'aikatansa kamar yadda jaridar new york times ta ruwaito a ranar lahadi wannan shine mataki na baya-bayan da na sallamar ma'aikata da kamfanin ya dauka tun bayan da elon musk ya sayi kamfanin a watan oktoban bara sallamar ta hada da manajoji masana a fannin kimiyyar fasahar zamani da injiniyoyin da ke aiki na kula da dandalin na twitter kamar da jaridar ta ruwaito kamfanin na twitter dai bai ce open ba a lokacin da aka nemi ya karin bayani kan wannan lamari wannan kura na zuwa ne bayan rage ɗimbin ma'aikata da kamfanin ya yi a watan nuwambar bara inda ya sallame mutum dubu uku da ɗari bakwai a wani mataki na kokarin rage kudaden da kamfanin ke kashewa. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta lashe kuri'un jihar Neja a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 25 ga wannan watan. Jami'in hukumar zaben mai kula da tattara sakamakon zaɓe na jihar Niger, Farfesa Clement Alawa ne ya ce APC ta lashe zaben kananan hukumomi 21 daga cikin kananan hukumomi 25. Daga Mina ga rahoton da wakilin murya Amurka Mustapha nasir Batsari ya haɗa mana. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta samu nasara a jihar Niger. a zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Fabrairu. Jami'in hukumar zaben da ya tattara sakamakon a nan jihar Niger, Farfesa Clement Alawa ya bayyana cewa APC ta samu nasara a ƙananan hukumomi 21 daga cikin 25 da ke faɗin jihar Niger. A yayin da PDP ta samu ƙananan hukumomi uku.

ya ce apc ta samu ƙuri'u 375,183 sai pdp ta samu ƙuri'u 284,898 a halin da ake ciki dai hukumar zaben ta bayyana gwamna abubakar sani bello na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar arewacin jihar Niger da kuma sanata Sani Musa 313 na APC a matsayin wanda ya sake lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar gabashin jihar Niger yayin da har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto hukumar zaben bata bayyana sakamakon zaben kujerar sanata mai wakiltar Niger ta kudu ba to sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da sakamakon sakamakon zaben pdp dai ta ce akwai ƙananan hukumomi biyar da ba a yi amfani da na'urar nan ta tantancewa ba wato bibas sannan da rashin sanya sakamakon zaben jihar niger a cikin manhajar sanya sakamakon zaɓe na hukumar zaben najeriya ba Alhaji Sani Idris Kutigi shine wakilin jam'iyyar a wajen tattara sakamakon. Na samu report daga eh, five local governments duk azosi sun ce bai wannan zaben ba, bai amfani da beavers ba. Na ba ku da sakamakon ba. Ah, ni bai ai ban sa hannu ba. Hukumar zaben dai ta ce PDP na da hurumin yin korafi. Ahmad Yusha'u Garki shine kwamishinan hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger. Saboda me duk iya yinka wani zai ce baka mishi daidai ba. Mu a ganin mu mun iya abin da doka ce a yi wanda eh, INEC ta bayar a yi. APC dai ta nuna gamsuwa da yadda zaben ya gudana. Idris Umma Muhammad Bangwa shine wakilin APC a wajen tattara sakamakon. Wallahi zaben ya yi kyau, ya yi kyau, ya yi kyau kuma mu gode da zabe dai. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda gwamnatin kasar ta aika da tallafin dalar Amurka miliyan ɗaya ga al'ummar kasar Turkiyya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin ibtila'in girgizar ƙasa da ta kace dubbai a ƙasar. da yake mika tallafi ga ministan harkokin wajen turkiya a madadin gwamnatin najeriya jagoran tawagar kuma ministan babban birnin tarayya abuja malam muhammad musa bello ya ce shugaba buhari da kansa ya yi niyyar zuwa amma saboda yanayi na zaɓe da ake ciki bai samu dama ba ga rahoton da hassan maina kai na wakilin murya amurka da ke abuja aiko mana shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana kaduwa da ibtila'in girgizar kasa da ta faru a kasar turkiya wanda ya aike da wata tawaga ta musamman karkashin jagorancin ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja malam muhammad musa bello don kai gudumawa da kuma yin jaje ga gwamnati da al'ummar kasar turkiya kamar yadda mai magana da yawan ministan malam abubakar sani ke min karin bayani ganin yadda wannan al'amari na girgizan kasa da ya samu al'ummar kasar turkiya shi mai girma shugaban kasa eh, ya so a ce da kanshi ya kai ziyara wannan ka don ya ma shugaban shugaban kasa da kuma al'umman kasar nan jaje kan irin wannan abun alhini amma kuma saboda shirye-shiryen zaben da aka gudanar a najeriya ya ga cewa dai lalle ya kamata a ci an kai musu ziyara sai ya wakiltar da mai girma ministan abuja malam muhammad musa bello kuma da isar shi wannan kasa wato ministan kasashen waje na kasar turkiya shi ya tarbi wakilin shugaban kasa din to ministan abuja kuma shi ya mika wa kasar sako na musamman daga shugaba muhammadu buhari na yin jaji kaje da kuma nuna tausayawa ga wannan hadari da ya ritsa da rayuka da yawa a kasan turkiya ba kuma gani irin bukatan taimako na gaggawa da wannan kasa ke da shi a wannan lokaci shugaba muhammadu buhari ya sake ba da sako na musamman na dala amerika miliyan daya don a taimaka ma wanda wannan al'amari ya shafa masu sharhi kan kasashen duniya irin su professor mk hoffman na jami'ar ahmadu bello da ke ganin Najeriya ta kyauta ya yi fatan kai karin irin wannan tallafi daga sauran kasashe. Ni kaina ina nan ina rubuta wani article da na rubuta a earthquake in Turkey and Syria and the indifference of the world. Mutane wajen dubu arba'in da wani abu sun mutu a cikin kusan sati uku kenan sannan kuma miliyoyin mutane sun rasa gidajensu amma kuma ana nuna kamar duniya bata damu ba. Ina ta mamakin yadda kasashen duniya irin taimakon da ya kamata a bayar a gaskiya ni bana ganin ana bada haka saboda haka wannan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abu ne wanda za a yabawa kuma abu ne wanda dama Najeriya an san ta cewar duk irin ta da abubuwa kasa ce wanda take da kwarjini ga idan kasashen duniya saboda haka abin da Muhammadu Buhari dole mu yaba mashi kasashe na Afirka da ba wanda ba na Afirka ba su taimaka ma waɗannan mutane da idan mutu sun Allah sa sun tsallake rijiya ta baya ba su rasu ba. Tun da farko sai da ministan harkokin wajen Turkiya ambasada Kavusugulu ya shaidawa ta tawagar Najeriya cewar kimanin mutum dubu arba'in da uku ne suka rasa rayukansu da ƙarin wasu mutane miliyan goma sha ɗaya da suka rasa muhallansu a yankuna goma sha ɗaya na kudancin ƙasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaishe ka Hassan mai na kaina to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da batun zaɓe da aka gudana a Najeriya da sakamakon zaben da aka samu a wasu wuraren. Yanzu za mu buɗe layi domin jin ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar wato 202 205 five. Nasarawa? Barka dai. Assalamu alaikum. Amin wa alaikas salam. Ah. Nasarawa sai. To Nasarawa bari mu ji daga gare ka ko za ka samu gaya mana wasu eh, ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Eh, alhamdulillah. Hello? Muna jinka, muna jinka. Yawa, alhamdulillah. Eh, kamar yadda aka yi zaɓe a nan jihar Nasarawa lafiya. Eh. Eh, kuna tare dai da babawo mai agogo ne na cikin garin gita ta wato a nan karo local government wa eh, jihar nasarawa eh. alhamdulillah kamar yadda dai aka yi zaɓe a nan jihar nasara mu dai bangaren mu a gaskiya an yi zaɓe lafiya kuma ya kasance wa'inda suke kula da wannan zaɓe wato ya kasance dai kowa da kowa dai an ji daɗin al'amarin tunda dai babu wani tashin hankali mu dai anan dai har kullum muna addu'a dai cewa wanda Allah ya bashi so mu yi ta masa addu'a Allah ubangiji ya sa ya rike kowa da kowa muna addu'a Allah ubangiji ya sassaka da ya da alheri na gode. to madalla mun gode to muna muna wani jihar kenan yanzu muna jihar muna jihar jihar Nijar To barka dai mun tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar ko zaka malam zaka gaya mana sunanka da kuma na na umma malam Ali shugaban kulan zaki son ka dogon dutse. To madalla ko za ka dan gaya mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? To daga daga daga jihar Zamfara malam ko malama ko za ku fada mana sunan ku wake magana? Kana jin mu jihar Zamfara? ina an ce ba a mutum kan ko kuma mutum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu amin wa alaika salam amin wa alaika salam ah, malam daga ina kake kira eh, eh, daga funtuwa ne daga funtuwa To, uh, eh, ko za ka gaya mana sunanka da kuma ra'ayinka game da eh. zaben nan da aka gudanar? To, alhamdulillah ni ne wajen kungiya Ibrahim Mai Rariya Salaha Kalgo, Control Local Government. Eh. Jihar Kaduna. To, ko me ra'ayinka game da zaben da yadda aka gudanar da zaben? Gaskiya zabe alhamdulillah mun gode mun gode Allah saka da alheri wannan zabe da aka yi kuma aina ta kyautata gaskiya domin Allah. to mun gode dai wannan zabe da ake ya yi daidai to to mun gode to jihar taraba wa muka samu daga jihar taraba wa muke tare da shi a jihar taraba Lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato 202 205 2655 domin mu ji ra'ayinku game da zaɓe. Wa, wa muka samu? Salamu alaikum. Wa alaika salam daga ina kake kira ko za mu ji sunanka? Hello? Hello? Muna jin ka ko za ka gaya mana faɗa mana sunanka? Hello? Muna jin ka. Daga jihar Naija. To muna jihar Kaduna, wa muka samu a jihar Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaika salam jihar Kaduna. Ko za ka faɗa mana sunanka da kuma yadda ka ga yadda aka gudanar da ra'ayinka yadda aka gudanar da wannan zaben? Kai tsaye kina tare da zakar yawo unguwar Musa karamar hukumar Soba jihar Kaduna. To madalla ko za ka gaya mana kaɗan ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? hello malam zakar kana jin mu assalamu alaikum wa alaika salam na ce ko za ka faɗa mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar to ra'ayina gaskiya zaɓe alhamdulillah wannan zaɓe yadda aka yi shi lafiya a duwa Um, Muna jihar Benue wa muka samu daga nan. Salu ne, Salu ne daga Benue. To Malam Salihu an gaishe ka ko za ka eh. gaya mana yaya ka ga zaben nan da aka gudanar me ya ra'ayinka game da shi? No, zaɓe gaskiya yana ka shirya shi yayi kyau sosai kuma mun yawa aina ta yi kokari. To madalla, eh, madalla. Muna yi eh, musu fata alkhairi zaɓe ya yi daidai. Madalla. To bari mu leƙa jihar Taraba, ba muka samu a jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaika salam jihar Taraba. Ko za ka gaya mana sunanka da kuma ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Salamu alaikum. Wa alaika salam. Amin wa alaika salam. Taraba, ko za ka faɗi sunanka da ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Sunana Abubakar Babbolo. To Mala Abubakar ya kaga zaben? Mala Abubakar Bakono daga mutum daya karamar hukumar kare lagos jihar Taraba. To Mala Abubakar ko menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar a ranar 25 ga wannan watan? Muna jin ka. Zaɓe kan yayi kyau gaskiya sai dai mun karama Allah godiya Allah ba mai rabo sa'a. To madalla. Madalla. To za mu madalla. ta za mu sake harbawa Nijar. Wa muka samu daga Nijar? Daga jamhuriyar Nijar wa muka samu? Wa alaika salam. Ya haya are ne daga dogon nuki a cikin jamhuriyar Nijar. To madalla. Wato ni ra'ayina eh. zaɓe na Nijeriya wallahi ina shinshina mu saboda zaɓe an yi shi cikin kwance hankali da tsadaki. Wallahi muna fata da Allah shi zaɓa musu abin da ya zama alheri. To madalla. Assalamu alaikum. Amin wa alaika salam. To mun dawo cikin Najeriya daga jihar Neja. Jihar Nejan Najeriya wa muka samu? Kina magana da injiniya mai gero makeri ta gore jihar Nejan Najeriya. To injiniya ko za ka gaya mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Zaɓe alhamdulillahi an yi zaɓe lahiya lau cikin ƙoshin lahiya kuma an samu zama lahiya saboda wanga zaɓe ba ta fayari shi Najeriya ba a yi zaɓe ba kuɗi to komai an yi zaɓe lahiya lau ba a yi rabin kuɗi ba kuma talaka sun zaɓi ra'ayinsu da haka mu muna godiya ga Allah Allah shi ƙara mana lahiya da zama lahiya shi ba mu shugabanni masu adalci injiniya mai gero makeri kwanta jihar Niger na gode to madalla mu ma mun gode Allah ya ƙara mana lahiya da zama lahiya shi ba mu shugabanni masu To, to muna, muna Ibadan. Wa muka samu daga Ibadan? Eh, Assalamu eh, alaikum sunana Haruna Ilyasu daga Ibadan. Amin wa alaika salam. Ko Malam Haruna zaka gaya mana ra'ayinka? Ya ka ga wannan zaben da aka gudanar? Yawwa. Zabe an yi shi lafiya alhamdulillah. Muna gode Allah kuma yadda aka yi shi lafiya Allah san an zo ba da sakamako a ba da sakamako wanda ingantacce kamar yadda ake cewa an yi zaɓe ingantacce an aka zo ba da sakamako a baiwa wanda aka zaba a huta lafiya. To madalla godiya muke. To mun sake komawa jamhuriyar Nijar wa muka samu. Muna magana da Musa mai gyaran keke a jihar Difan. To Malam Musa daga jihar Jifar, da Allah ko za ka gaya mana menene kake gani yadda aka gudanar da zaɓe a Najeriya? Gaskiya zaben nan mun ji daɗi sosai muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari mu koma gidajenmu mu yan gudun hijira jihar Jifar. Madalla. Shi ne fatan mu kawai. To wa muka samu daga jihar Neja? Salamu alaikum kuna magana da ɗan sha'ibu shirin jirgin tudun wadai banga da ke nan yankin karman kuma kwanta gura da ke nan jihar Niger. To ko za ka za mu ji ra'ayinka kan zaben da aka gudanar da kuma game da jiran sakamako? Alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah da aka yi zaɓe lafiya kuma aka gama lafiya. Ubangiji Allah sa wadda aka yi zaɓen ga lafiya aka gama lafiya Allah sa mu samu sakamako ingantacce kuma ga Allah ya ba mu shugaba na gari.

tsaron ɗan wasan gabanta robert lewandowski ba zai sami damar fafata karon batar karfe da kungiyar za ta yi ba da real madrid a ranar alhamis mai zuwa sakamakon rauni da yake fama da shi lewandowski ya sami rauni a kafarsa a lokacin da kungiyar ta barcelona ta buga da almeria a jiya lahadi lamarin da ya sa tilas zai yi jinyar rauni na akalla tsawon sati biyu ba tare da buga wasa ba a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau litinin ta ce warkewar dan wasan daga raunin ne zai iya tabbatar da lokacin da zai dawo taka leda labarin raunin na lewandowski dai ya ratsa zukatan magoya bayan kungiyar da dama musamman a daidai lokacin da ta fuskanci fafata wasanni masu matukar muhimmanci kasancewar yana ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasan kungiyar kasar koriya ta kudu ta ba da sanarwar ɗaukar tsohon kocin kasar jamus jürgen klinsmann a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta. ta Klinsmann ya taɓa lashe kofin duniya da ƙasarsa ta Jamus, Kano kuma ya kasance mai horar da 'yan wasanta. Haka kuma ya yi aikin horar da 'yan wasan ƙasar Amurka da ƙungiyar bayan Munich ta ƙasar Jamus. Wata sanarwa da hukumar ƙwallon ƙafar Koriya ta kudu ta fitar a yau Litinin ta ce kocin mai shekaru 52 a duniya zai isa ƙasar a mako mai zuwa domin kammala tsare-tsaren soma aikinsa na kwanta ragin da zai kai har zuwa shekara ta 2026. Klinsmann zai maye gurbin Paulo Bento wanda ya jagoranci kasar ta kai zagayen 'yan sha shida na gasar cin kofin duniya ta Qatar kafin Brazil ta yi wajarar da su a matakin a matakin da ci hudu da ɗaya. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Belgium Romelu Lukaku na kan hanyar sa ta komawa kungiyarsa ta Chelsea ta Ingila bayan kammala zama aro a tsohuwar kungiyarsa ta Inter Milan. Lukaku ya koma Chelsea ne daga Inter din a shekara ta 2021 kafin ya koma Inter din kuma a zaman aro inda kuma ya bayyana bukatarsa na komawar dindindin da ci gaba da zama. To sai dai kuma shugaban Inter Milan Beppe Marotta ya bayyana cewa ba za su ci gaba da rike ɗan wasan ba a don haka zai koma ƙungiyarsa ta Chelsea bayan kammala wa'adin aronsa. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC. Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaici. To yakin da Rasha take da Ukraine shine batu da ya mai taron hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe wanda za a kwashe mako biyar da rabi ana yi a Geneva. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya Allah wadai da abin da ya kira munanan harhare da Rasha takaddamar akan Ukraine yana mai cewa lamarin ya haifar da take hakokin bil'adama da dama cikin makonnin da za a kwashe ana wannan taron ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a china myanmar syria ethiopia sudan ta kudu nicaragua isra'ila da yankunan falastinawa Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya ce Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo karshen takaddama da tukunno kai a tsakaninsu tun bayan ficewar ƙasar ta Birtaniya daga kungiyar ta EU. A cewar Sunak wannan sabuwar matsaya da aka cimma wacce aka wa lakabi da Windsor Framework ta bude wani sabon babi a hudar da ke tsakanin Birtaniya da kungiyar ta EU. hukumomi a italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar lahadi akalla sha biyu daga cikin waɗanda suka mutun yara ne kanana bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gabar tekun yankin calabria da ke italiya sai dai mutum tamanin sun samu tsira daga haɗarin la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun iya ninkaya. bayan da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na italiya wasu wani ɗaya shafin sada zumunta sun nuna ɓangaren na gaɓar teku ruwan a garin da ake kira staccato di kutura da sauran baragwazon jirgin To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleimani yara nake muku fatan alkhairi daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.